bismillahir rahmanir rahim da sunan allah mai rahama mai jin kai zuciya da zuciya wanda hasina masoya ta wallafa shi shafi na goma sha biyu sai da amatullah ta kwashe awa biyar a kwance tana bacci sannan ta farfado ko da ta farfado kuka ta din dinki aka rarrashin duniya amma ta kin shiru da karshe dai a ya kira malam hanzu ya ce a kyale ta za ta daina wasu haka suke in za su tafi sai sun bar maka wani abin to mu alhamdulillah tunda kukan suka sata nan biyu ya kara yi masa godiya kashe waya. haka suka kyale ta dan kanta ta gaji da kuka daga bisani kuma wani baccin ya kuma gaba da ita sai karfe bakwai ta tashi miƙa ta yi tana salatin adam muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ta tashi daga kwancen da take jin ta take wasai duk farin ciki duk farin ciki ya lulube ta ta kalli agogo ta gaba ta yi sallah ba gashi har karfe bakwai ta wuce ta yi sauri ta tashi ta fada toilet ta dauro alwala ta yi sallah ta kara gode wa Allah da ya bata lafiya ta shafa ta ɗauke sallah ta ninki ta ajiye ta a mazauninta bata cire hijabin ba aka ta nufi dakin inna da ke kusa da nata tura kofar ɗakin ta ta ga inna zaune jikin gado da tasbi a hannunta tana ja inna na ganin ta ta yanke abin da take ta jiyo ta washe baki wanda rabin hakoran duk sun fita ga su duk sun yi ja saboda cin goro amurta kin tashi kenan tun ɗazu nake zuwa duboki sai na gaba baki tashi ba to ya jikin tono baki amatullah ta yi kai inna ya jiki kuma ni na faɗa miki ba ni da lafiya sai a sannan inna ta gane wutar da ta yi domin mana hamza ya ce kada a saki a nuna mata ta yi wata rashin lafiya makamancin haka au na manta ai da na gaba ki tashi bane shine na yi zaton ko baki da lafiya to to ni lafiya kalau nake Da haka kar ki kara haɗa ni da mara lafiya ta faɗa tana da dan bakinta haka inna ta kulla bakinta suka canza hira zuwa hirar duniya hanya suna cikin hira ne Khadija momi ta shigo hannunta dauke da litin suka kai sai amatullah ta amshi litin tana yi mata wasa ita kuma mami ta wuce kicin domin hada musu breakfast domin a fifa cin girkin yan aiki sai da ta yi wanka ta shirya kanta ta yi kyau sosai fuskar fayau ta hau sama gurin abi tura kofar ta yi ta ga babu kowa ta fara kwada sallama tana kiran abi na Abi na daga ɗaya bangaren ta jiyo Abi yana amsa yana bata izinin shiga bedroom din nasa ta gan shi tsaye ya gama sa kaya ya gama sa kaya rungume sa ta yi sannan ta yi masa kiss up a goshinsa tana dariya jiyo da ita yi gaban ya lakuce mata hanci tom sarkin rigima masarkin rigima my love dariya ta yi mai aifi good morning ta gaishe sa ya amsa cikin so da ƙauna yana ƙara kallonta yana jin soyayyar ɗiyar tasa na ratsa sassan jikinsa aifi ka zo mu je mu yi breakfast yunwa nake ji wallahi ka taho ka ka taho ka san ba zan iya cin abincin ba sai da kai abina ta faɗa tana ƙara sa masa tura tana ƙara sa masa turaren da yake sawa nan suka fito har falo nan suka zauna suna cin suna ci suna hira mami kuma na kici tana karasa aiki in na kuwa iya wahala ba ta cin abinci akan dani ta ce cin abinci a danin duk bid'a duk ce ita fa ko ko cokali ba ta ci da shi ta ce a barta ta sa yatsinta da Allah ya halicce ta da su bayan sun gama ne gaba ɗayan su suna falo little na hannun amatullah tana yi mata wasa ita kuma tana ta sheka dariya inna na yanke wata shawara zuwa nan da sati biyu amatullah za ta tare a ɗakin mijinta zan yi masa magana idan ya shirya yauwa ai ni ma jira nake na ji ka faɗi haka saboda kada a shiga haƙƙin yaron nan yayi yayi haƙuri yayi juriya sosai ba duka mazaje ne za su yi haka ba ai yadda ka yanke yayi ta kalli la wadda ta rufe fuskar ta a jikin litta tana murmushi domin ita ma a yanzu ba abin da take so sama da ganin tana tare da mijinta amat farin cikinta ja'ira kya ma fito da fuskarki ba wata kunya da kike ji ke da kike so kuma har kika yi mutane ƙaryar banza kuma sai kin tafi ehe dariya kawai amatula ta yi ta bar falon ganin haɗin na kar ta baro mata aiki a gaban Albi. Sabuwar soyayya ce mai ƙarfi ta ƙaru tsakanin Ahmad da Amatulla don ko da yaushe suna tare da juna a waya. Albi ya kira su a waya ya sanar masa ya ƙara ya saka ranar tarewa nan da sati ya saka ranar tarewa nan da sati biyu ko farin ciki gurin amat ba a magana ya kira mama ya sanar da ita abin da abi ya ce ita ma ta yi farin ciki sosai ta sanya musu albarka ta sanar masa kuma za ta je dangin mahaifinsa ta sanar musu bangaren abi shirye-shirye suke babu kama hannun yaro ya sa an yi musu oda kaya a italy kaya ne ba na gangan ba kaya ne na 'yan na yar gata komai dai son barka sai dai godiyar Allah yau saura kwana biyu ana ta shirye-shiryen amarya ko ana ta shirye-shirye amarya kuwa ta sha gyara ta bangarori mabambanta momi ta gyara ta sosai haka su malmama tun lokacin da ta ji maganar tarewa ta dauki ta ta koma sokoto gidanta yau ma suke shirin dawowa yan uwan mahaifiyar amatullah duk sun zo da na abbi daga yola shigowa suka yi falon cike da mutane yan biki amatullah ta kai su mama da momin anwal ta kai su gurin kaka nan kaka nan kaka ta tarbe su da fara'a aka cika musu nan kaka ta tarbe su da fara'a aka cika musu kaban su da kayan ciye-ciye daga nan kuma hira ta barke minal ta shigo ɗakin bakin ta sai faman murmushi take nan ko jiya da suka yi waya da amatullah ce mata ta yi ba za ta zo ba saboda tana da exam ihun murna amatullah ta saki ta ruga da gudu ta fada jikin minal suna murnar ganin juna tom shi kenan ki maza ki balla ta hankalin ki ya kwanta yarinya ta zo ko barinta baki ta zauna ba kin wani cakume ta da'irar yarinya kawai ni dai na dai kusa hutawa da magana da zarar kin tafi zan huta in nake ta sababi duk mutanen da ke ɗakin suka sa musu dariya su mama ai da kanki in na zaki neme ta rabu da ita kin ji ata na aka dangi barkwanci a ɗakin su kuma su amatullah da minan suka koma ɗakin amatullah hira ta ɓarke hira ta barke suna kewar juna umburi ya kusa cika na san amat yana can ya kosa wannan ranar ta zo hararta amatilla ta yi nan suka ci gaba da hirar su sai ga kiran amat ya shigo wayarta tana ganin kiran ta ji wani sanyi a ranta mijinta ya sauka lafiya wani kayataccen muryar murmushi ta saki ta kalli minal sannan ta daga wayar cikin salanta mai sace zuciyar amat a koda yaushe hello amaryata wani yan amat amaryata wani yar amatullah ta ji a zuciyarta ta yi murmushi haɗe da kaɗa ido kamar amat yana gabanta gani nan yanzu zan zan karaso na ga gimbiyata dariya kawai ta yi ta kashe wayar yojin sa yake tamkar zai shiga gidan aljanna haka ya danno hancin motarsa cikin gidan ya yi fakin bai fito ba ta bai fito ba ya kira ta a waya sai da ta kara gyara fuskarta ta sa turare mai sanyi sanyan kamshi suka fito falon ita da minan tsayawa ta yi cak yadda ta ga falon dangan da mutane duk momin angon nan da su inno sai ta ji wata kunya ta kama ta haka dai ta daure tare da karfin gwiwar minnal suka karasa duk suka kai da mutanen ciki abokanan wasa na ta tsokananta haka ta lillaba fuskar ta suka fita tunda ta fito yana cikin mota ya kafe ta da mayatattun idanunsa ga fatar jikin ta yadda ta kara wani haske uwa uba tsinta da tsinta da ya ga sunan kada kamar ma ita ke kaɗa su da ganga ga hannayen nan da kafafun sun sha jin kunshi da baki a zuciyarsa yake ƙara godewa Allah da Amatilla ta zamo matarsa wani kamshi ne ya daki hancinsa lokacin da suka so inda yayi fakin fitowa yana murmushi suka gaisa da minar yana kallon yadda amaryarsa ta canza minar kin ga ko kin ko kallo na mataki ki minar dariya ta har ya koma har komawa falo ta ce ai sun fi kusa nan ta shiga ciki ta bar su kujerun da ke kwamfan din gidan suka zauna duk asan nan bata dago ido ta kalle sa ba wata muguwar kunyarsa take din sai take ji duk ba daɗi irin rashin mutuncin da ta yi masa a baya duk da ta san ba cikin hayyacin ta yi ba shi ma kamar ya san hakan take tunani ya fara yi mata nasihohi akan yafiya da kuma amfanin haƙuri haka har ta ɗan saki jikinta suka dan hira ya tashi ya tafi gida ji yake kamar ya tafi da ita yau aka yi walima a harabar gidan nasu an gayyato gayyato manyan malamai har da malama ta sallah da ke garin Kano malama Juwairiya babbar malama ce sosai ta kwaranya wa'azi kowa ya ci ya sha amarya kuwa ta sha siya haka kowa ya watse washe gari kuma kuma aka yi nin biki mutane kuwa ba a magana yadda gidan nan ya cika kadija kuwa uwar uwar ya ana ta shanye da baki bare kuma su inna an kasa an tsare an yi makarbiya an ci uwar shadda wadda gaba ɗaya suka yi ankon ta abbi inna khadija da kuma ahmad ita kanta sun yi kyau sosai inna duk tsufan nan sai da ya dan raku nan kowa ya ci shi aka rufe kayan roba wasu wata atamfofi wasu rediyo wasu laptop wasu fotakai kai duk abin da Allah ya baka dai kenan haka taro ya watse kowa ya kama gabansa sai yan tsirarin da ya rage za su koma gobe kasancewar amaryar indiya za su wuce zai wuce da ita shi yasa ba a ce su bari su kai amarya ba zaune take kusa da abiya na ta faman zuba mata ruwan nasiha tana kuka yana aiki rashi har ya gama ya sallame ta zaune take tana jikin small mama sai fama zuba mata faɗa ake kamar yadda ake kowace amarya idan za a kai ta dakin mijinta aka saka sata a gaba saka sata a gaba small mama da aka kaka suka rike ta tana ta faman zafka kuka haka suka sanya ta cikin mota su ma suka shigo har da abbi suka ranka ya airport yana can yana jiran isowar su dukansu duk tsaye suke suna jiran lokacin da jirgin zai yi su shiga su tafi kuka take sosai a jikin abi shi kuma dakiya kawai yayi saboda shi babba ne kada ya kuma karya mata da zuciya khadija kam ita ma an sha kuka surutul kuwa tunda aka fara biki take famar rigima ta ki yadda da kowa wata almajira ce jikinta sai wari take ga wani irin farin ruwa da ke fita a jikinta ga hannunta ɗaya babu sai ɗayan shi ma ya zama dungul ya zama na dungulmi bayan Allah a taimaka min da sadaka domin Allah haka matar take ta faman faɗa yayin da duk gurin mutanen da ta je sai dai su kore ta wasu kuma su watse saboda tsina tsinannen warin da take haba don allah mu kin dame mu da da a taimaka miki wani matashin saurayi ya faɗa yana toshe hanci ya zaro naira ɗari biyu zai bata da sauri ya janye hannunsa yana nuna ta da yatsa wa nake gani kamar Zulaihat tsuri ko dai mafarki nake yi ne fashewa ta yi da kuka ta juya za ta tafi ya dakatar da ita tsaya mu na zuli ki amshi sadaka an ni ba na riko ya zaro lafiyar yan ɗari biyu guda ɗaya ya bata ta amsa da dungulmin hannunta ɗaya tana zabka masa godiya Ka yi hakuri jamilu da abin da na yi maka a baya ka ga yadda na koma cikin tasa shi da ya sallame ta saboda warin da take ya ishe su haka ta ci da tafiya bayan allah a taimaka min da sadaka fi sabilillah domin allah har khadija ta ba ta hakuri ta tafi abbi ya kira ta rafar kuɗi ya ciro bai ma san adadin su ba ta miƙo hannu za ta amsa su kai ido kuɗi da abbi ba ta amsar kuɗin ta yi ta fara ja da baya tana hawayen nadama ai baiwar Allah haba baiwar Allah laya na ga baki na baki sadaka kinki amsa cikin kwa take faɗin kai hakuri abbi da na san kai ne a nan gurin da ban zo nan wajen ba shi da abbi tsaye yana kallon ikon Allah sai ga kamar Zulaiha cikin rawar baki take magana ga shakurin nata sai dai dai wasu duk sun fita ga bakin a wasu kaci abbi ni sai diyar Hajiya binta Zulaiha ce abbi ka kai yadda na koma abbi na san idan ba yafiyar Amatullahi na roƙa ba Allah ba zai taɓa yafe min ba abbi ka nuna min Zulaiha ka nuna in a matila na ya yafiyarta ko Allah ya sassauta min tana kuka tana faɗa dama tun da ta fara maganar suka tattaho suna jinta kowa sakin baki yayi yana kallon ikon Allah nan ta tashi ta sa gurin Amatilla ta tsugunna a gabanta Amatilla na san na zamo azzalima a gare ki a baya Amatilla ki hakuri ki yafe min abin da na yi miki daga nan ta kwashe dukkan abubuwan da ta rika yi da zuwa gurin boka da take nan kada ta auri Amat da kuma haukatar da ita da yi duk ta zayyane musu komai ta ƙarasa faɗa tana kuka da kaitar rayuwarta gaba ɗaya gurin wasu suka fara maganganu suna tsine tsinewa zilayat abinda ta aikata wasu na kai mata duka inna kuwa ruwan cikinta ta hau tana dukanta tana surfa mata zagi da allah ya isa ita ku amatullah kuka take yoyi tana jikin abbi amat ko abin ya zama masa kamar fim ake yi da ƙyar aka ɗauke inna akan zulaiha don ba ƙaramin duka ta sha ba zulaiha daga amatullah ta yi ba ta ji ma ba ko tsan amatullah daga zulaiha ta yi ba ta tsama ba ko tsantsani hawaye fuskar ta ki daina kuka anti zilayat Kuma kika gani mukaddari ne daga Allah haka ya so ikon sani na yafe miki dukkan abubuwan da kika yi min kuma ina yi miki addu'ar samun lafiya ta sike ta ta cikin mota tana kuka abi dan Allah kada ka ce a'a wata wata alfarma nake nema a wajen ka da sauri abi ya ce yana jin da abi dan Allah ku zo mu je momi ta nemi yafiyar ku da za ta iya da za ta iya zuwa da zan kamo ta ta zo amma ba za ta iya zuwa ba na Allah mu je ko Allah zai gafar ko Allah zai gafarta mata idan ta nemi yafiyar ku da har inna ta ce ba za ta ba sai kuma abi ya lallaba ta suka dunguma gaba su yar tafiya kaɗan suka yi sai ga su a wani kango irin tsohon kango ne da ya dade ya ajiye sai dai a zuba shara a ciki haka suka dingi shiga har suka karasa wani daki tsirara da shi tun kafin su karasa wani mugun wari ya fara ziyartar hancin su suna shiga suka ga momi kwanci kamar tsumma a yashi momi momi ki tashi yau ga mutanen da muka dade muna neman su ki tashi ki nemi yafiyar su ni dai na roƙe su kuma sun yafi mu hannu momi ta fara lalube tana ma magana a hankali wanda ba wanda ya san me take cewa jilaha ta fahimci abin da take nufi ta je ta kama ta da hannu daya ta tashe ta ta dinginar da ita jikin bango amatullah ta je ta tsugunna nan a gabanta tana kuka momi me momi na yafe miki komai momi ni ce yarki ce ta cikin ki amatullah wallahi momi na yafe miki momi me yasa biki tsarkake rayuwarki ba momi wayyo na shiga uku yanzu mahaifiyata ta a nan gurin haka kai ce da wannan rayuwa kuka take wiwi haka ta rungume momi hum amatullah na cuce ki a rayuwa sauran rufe mata baki amatullah ta yi momi ta janye hannunta amatullah ba ni ce mahaifiyarki ba kowa na gurin tsitiyai yana kallon momi tana magana kamar ba za ta iya ba nan ta zayyane ne musu komai ta faɗa musu tun daga ran da ta zo gidan har kawo yanzu ta fashe da kuka amatu laki ya fi min ni na kashe mahaifiyarki na kuma an sheki na ce ni ce na ki saboda na ci dukiyar mahaifinki na zo na tsangama miki a rayuwa na Allah ki yafe min kuma ki faɗa amatu ya fi min shi ma saboda na nuna tsana a gare sa ki faɗa abi da innasu ya fi min dan Allah na san sai kun yafe min ubangiji zai yi min rahama daga nan bata kara magana ba ya bakin ya rufe kam idanunta duk suka kakkafe suka kalli sama rai yayi sa sai dai mu ce Allah ya ji ƙarrai Allah ya fiye miki binta ni ban rike ki da komai ba dama tun likitan da kika ba aikin ya zo ya nemi yafiya ta ba komai haka Allah ya so Allah ya yafe mana gaba ɗaya gaba ɗayan su mutanen gurin kuka suke inna kanta da ta ɗau da ta dau zafi sai da ta dawo tana kuka haka aka fito da ita daga cikin kangon aka yi mata sallar gawa nan sai wari take duk da an mata wankan haka duka an mata wanka haka aka sallace ta aka kai ta gidanta na gaskiya zulahat kuwa ta sha kuka lokacin da za su koma airport ne jirgi ya kusa tashi sun tsallaka titi kenan sun bar zulahat da sauran mutane a baya me keke na fifi fiye ga zulahat ta ta faɗi ko shuruwa ba ta yi ba haka su abi suka dawo aka ɗauke ta aka yi aka ita ma aka yi mata sutura aka kai ta gidanta na gaskiya amatullah ba karamin kuka take ba haka Amadu ya kama hannunta suka shiga jirgi tana ɗaga masa hannu jirgi ya ɗaga ya lura sararin samaniya su kuma su abi suka koma gida kowa ya kowa da jimamin abin da ya faru su mama da su inno su ma duk duk a ranar suka koma garuruwansu indiya ya kwanan su uku a indiya amma gaba ɗaya amatullah ta kasa samun ne kullum cikin kuka take tana neman Momi rahama a gurin ubangiji yau ma kamar kullum tana zaune ta idar da sallah ko hijabi bata cire ba haka take ta kuka tana yi musu addu'a haka Amadu ya shigo ya same ta zama ya yi bakin gadon yana kallon ta duk ta rame ta ƙara haske ko da ta shafa ko da ta sha bakin tashi ta yi sai kifa kanta da ta yi tana ci gaba da wani kuka tashi ya yi ɗauko ta ya cire mata dogon hijabi ɗin ya kwantar da ita a ƙirjinsa ya lalubi kunnenta yana raɗa mata magana haba mai life wai ba za ki daina wannan koke-koken ba ya taɓa wuyanta ya ji zazzabi. yana shirin kama ta haka ya dingirar rashin ta haɗe da nasihohi har ya samu ta ɗan saki jikinta ya ba ta maganin zazzaɓi ta sha daga nan kuma ta saki jikinta har tana yar walwararta yau bai je aiki ba kasance yau yana zaune a falo ita kuma tana kicin ta ya ji marinsa ta murda masa tun yana daure ya har ta kai shi kasa fitowa ta yi tana takunta ɗaya tana tafiya kamar tana karkada ciki kuma ba wai kada su take ba haka halittar ta take da gudu ta karaso hangosan da ta yi sai faman birgima yake a kasa ta fashe da kuka ta daka saba abin da yake cewa illa mararsa ya rike bananarsa da ta yi mugun tashi idanunsa duk sun kakkafe hannu ta ɗora aka ta fasa ihu tana faɗin na shiga uku su kar ka mata ka bar dan Allah na shiga uku tana kuka kana kuka ki ɗauki wayar ta ki kira min Dr. Amin ki faɗa masa ya zo yanzu haka ta ɗauki wayar a hannunta na rawa amma da ta kira wayar a kashe ta ko fashe da kuka ga Ahmad sai mun kususu yake ta ki ta cikin ta yake take ta je cikin turuwa inda yake aje magunguna ta ɗebo musu gaba ɗaya ta ɓallo masa gaban can ta ɓallo masa duka ta fasa ya sha nan ya dan samu relief har ya ce ta haɗa masa ruwan lifton ta sa lemon tsami a ciki nan ma ta haɗo masa ta basa ya sha da ya gyatsa sai kuma bacci mai nauyi ya yi gaba da shi zama ta yi ta kwantar da shi a jikinta tana shafa masa kai ta tuna daren jiya da ya nemi haƙƙinsa ta hana sa a zuciyarta take cewa anya ban zama azzalima ba da ba dan naga Ahmad yana so na shine nake haka take wata zuciyar ta yi mata